A fannin dokokin hukuntawa a ƙasar Nijar ana hukunta kwartanci ba wai haramun ne ba kaɗai ga addini abu ne mai sabawa gargajiya da al'ada a cikin kundin hukunci yanayin kwartanci kashi biyu yake juju Goja Maryama Gazibo ta ƙara mana haske. Aikata zina ga ma'aurata laifi ne da doka ta hana. Ba bangaren addini ba ko kuma al'adu ne kawai take zama laifi ba ko a bangaren doka zina laifi ne mai muni wanda doka ta hana kuma ta da hukunci mai tsanani a kai. A shari'ance zina ga ma'aurata ta kashi kashi biyu. Kashi na farko matar aure ta yi lalata da mijin da ba nata ba. Na biyu kuma ya shahi namijin da zai sadu da matar da ba shi ta sunna ba. Mutane na dubin zina ga mata kawai ko alama hatta da namiji yana aikata zina sai dai in macen arme ta yi zina mijinta ne kadai zai iya bayyana ta. Shi kuma namiji matar shi ko matan shi su kadai ne za su iya bayyana shi. Lokacin da da namiji ko mace ɗaya ya yi ƙaran ɗaya kan zina bayan bincike kotu ta tabbatar da hakan to macen ko namijin za su fuskanci hukuncin zaman kurkuku na kwana goma sha biyar zuwa watanni uku da biyan diya jika goma zuwa jika ɗari ko kuma hukuncin biyan diya kaɗai ko kuma zaman kurkuku kaɗai in namiji ya yi ƙarar matar shi da laihin zina bayan ya kama ta turmi da taɓarya kuma ya yahi mata to alkali zai tsere shari'ar nan take yanke saboda tsakanin mace da miji sai Allah al'amarin ya zarce neman yanci. Wace hanya ma'aurata za su bi misali idan ɗaya da gare su an tume shi da yin kwartanci? Har ila yau dai in namijin ya kama matar tashi da laifi dumu-dumu to sai ya yi kararta wajen 'yan sanda kuma za a hukunta ta. In kuma wata kanwar miji ce ko kuma wata 'yar uwa ta yi zargin matar da laifin zina babu wani laifin da za a kama ta da shi saboda miji shi kadai ne ke da ikon ya zargi matar shi kuma ya yi kararta. To yanzu ya ake a kai karar kwarto ko kuma kwartuwa? Doka ta hau kansu su biyun duka. In aka tardo matar aure da wani da ba mijinta na aure ba, to shi ma ya yi zinar kenan. Sai a yi karar su ga baki daya. Duk laihin da ya shahi matar shi ma ya shahe shi hukuncinsu ɗaya ne.